أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu na littafin al-muwatta kitab al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah kitab al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna babu wanda yake bayani kan cewa babun jami'u jami'ul wudu' wanda za mu tashi kan hadisi na 59 الإمام آه، عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله يتي قال وحدثني عن مالك قال عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله السنادحي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنفر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أزفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا لرأسك حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت القطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أذفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له آه، الإمام آه عبيد الله رحمه الله yace kuma babansa ya gara zantar da shi shi kuma ga imam malik bin anas rahimahullah shi kuma ga zai bin aslam shi kuma ga fata bin yasar shi kuma ga abdullah as-sunabi آه، الصلاب حيو ذبق يازو بياء النسلة أين آه، يكون زواج الصنابح بين ظاهر كبرين آه، ذلك تكن كتاب المباق في تهذيب الأنصار نائب الأصير الجزري رحمه الله daga cikin ababen da ya riska ta fuskar dangantaka ababen da sama'ari da ya riskar da su ba cikin littafinsa kitabul ansar to wannan yana daga cikin ababen da shi ibn al-asir al-jazari ya riskar littafinsa al-duba fi tahdhib al-ansar shi kuma as-sunad wato shi baton ne min murad wani bangare ne na kabila daga kabilar murad an gane don haka hakan ce as-sunadu al-muradi da haka as-sunadu suna dangantuwa zuwa ga sunadu bin zahir an gane yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza tawadda al-abdu al-mu'min idan bawa muslim ko kuma musulmi an gane ana ku wanne ne eh na ku yadda na karanta ne eh eh na ban ji ba bayanin da kamar da na karanta a farko to ya zo a ruwaya kuma awi muslim ko musulmi wannan shakkun ne min ruwa wato a ruwaya ne ya yi kokonto shi ya ce al-mu'min ne ko kuma al-muslim ya zo a وتنسخ لنصرفنا أمورا فتمضمض سيئا ولا سيئا ولا شيبا ومؤمني فتمضمض سيئا كركرا يعني كي الولاد خرجت الخطايا من فيه kurakurai da ya aiwatar ta fuskar baki to za su fita daga bakin masu kuskuren da ya danganci harshe to yayin da ya kurkura to wannan kuskuren zai fita wa idan kuma idan ya face ruwa ma'ana ya shaƙi ruwa a hankinsa sai ya face خرجت الخطايا من أنفه كرة كرة يا أيوة تفسكر أنت نسا لا سبتنك أنت الناس فإذا غسل وجهه إذا يولك فسكر خرجت الخطايا من وجهه كرة كرة يا أيوة تفسكر ta bangaren fuska to za su da fuskar sa hatta ta khuruja har ma suna fita min tahti ashfari ainai daga karkashin mabubbugan gashin idanuwansa fa idan ghasala yadayhi idan ya wanke hannuwansa خرجت الخطايا من يديه كراكراً لها أيوة تبدأ هنوا صلاص بتلقى هنوا نصر حتى تخرج عرسنا نافتا من تحت أزبار يديك لكشم فارة هنوا نصر فإذا مسح برأسه آه، إذا آه، يشا في كانسر خرجت الخطايا من راسه كوراكوران دي ايوه تتفزك كزاس بتدك كانسر حتى تخرج من اذنيه اسنا بتادك كنوس فاذا غسل رجليه اذا يوانك ساوى خرجت الخطايا من رجليه kurakuran da ya aiwatar ta fuskar sawaye za su fita daga sawayen nasu hatta ta faruja hasu na fita min ta haki a zifari rijilai da ya ƙarƙashin faratan sawayensu ƙara ya ce a ƙarshe shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ثم كان مشيه إلى masjid sannan tafiyarsa da zai zuwa ga masallaci wa salatuhu da sallarsa da zai aiwatar yayin da ya je masallaci din to hakan zai kasance na filatallah a matsayin ƙari gare shi kan waɗannan ababen da aka ambata na kankare ne kurakuransa sai don to ah, tafiya zuwa ga masallaci da sallah domin kuma kare ne na falala da lada da daraja da ƙara nisantar da shi ga kurakuransa doriya akan wannan abin da aka ambata cikin hadisi ah, wannan hadisi ah, al-imam an-nasa'i rahimahullah ya fidda shi cikin sunan nisa'i ta hanyar shi al'imam malik bin anas rahimahullah haka al'imam ahmad bin hanbal shi ma ya fidda shi cikin musnad ta hanyar da shi imam malik bin anas rahimahullah haka al'imam ibn najah ya fidda shi cikin sunan ibn najah ta hanyar habsu bin maisar shi kuma zuwa ga zaid bin aslam shi kuma zuwa ga abu bin isa shi kuma zuwa ga abdullahi samari wato yayi imam malik mutara mutaba'a qasir sanaka al-imam ahmad bin hanbal ya fita shi cikin musnad ta hanyar ainihin min tariqi abi qassan muhammad bin mutabbiq zuwa ga زيد بن أسلم هو أبا بن إسار هو عبد الله الشمالي فيما أدى أيوة إمام مالك فتعليش آه، متابع سماك أبو عبد الله لكن من سهولي يأكد شكين أن نستدرك ناسا كما يأين كان ساشي كما يكتوى عبد الله الصمادي صحابي عبد محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, to idan muka duba za mu ga ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, yana bayani game da cewa idan yi kurkura kharajatul khataya ah, idan aka ce al-khataya jam'u khati'ati jam'u khati'ati shine kuskure kuskure mai aikata kuskure da gangan da ganin isa ce masa ne alkhafir alkhafir la ya'kuluhu illa alkhafirun wanda suka aikata kurakure bisa gangan cikin bisa ganganci an gane kamar yadda ɗan uwan annabi yusuf alaihi suka ce kanu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in saboda sun aikata abin da bisa ganganci wannan shine al-khati daga asaba yusufu da kuma ya aikata bisa wato ainihin ba ganganci ba to shi sai ce makwafi makwafi shi ne allah ke cewa rabbana za ku asirina in nasina aw akhata da inda yake cewa laysa alaykum gunahun fi ma akhata'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum to wannan makwafi mafuɗi shi ne hadisun da yake cikin sayi bukari da sayi muslim cewa wanda ya yi ijihadi sai ya dace na lada biyu wanda ya yi ijihadi kuma ba asafa sai ya kuskure to anan asafa ma'ana fa'ilinsa shi ne mai mafuɗi ba alfafi to shi ma yana da lada guda ɗaya الرواية السنة مصدرت لنا أبو عبد الله هاجم النصابوري في وعي دلالة أبو مأمار واسي وسلم جنسل سوى من تحت أشفار أشفاء آه، جمع شكر إذا كنت الشكر في اللغة شيني ما ما أبقى جرقاتي إذا أنجاني بقى shine ashifu gefen da gashi gida yake fitowa wannan shine ashifu sannan yake hatta da min tahati azfari yadayhi azfar jam'u zufuri في اللغة الفصحى أبيس لغة مفي فصاحة اللغة ده القرآن يزور da haka zuku zuku Allah ce wa wa'allazina hadu harramna kulla zi zuku dukkanin kira'u ya gasa karanta mutawafirin sai dai akwai kira a shazza wanda ana danganta ta ga hassan basari in ka dauki littafin kira'atu shazza na ibn kharuya فقلت ابن خالوي ما غلط هذا الصواب ابن خالوي إلى كلام هذا آه، كل ذي ظهر لإسكان الفاء إيه، أما قراءة شاذ لا يقرأ بها أما في اللغة يكن هذا زفر بإسكان الفاء كاجة مكا بشكيش زفر بإسكان الفاء سيدنتو جمعي سكيني أظفر أظفر زفر جمعه أظفر كما ركن جمعه أركن rukun arkun an gane sannan kuma akwai lugar ainihin وذكور وذكور جميل سيدا تو أذاقية كبركة أسلوع جميل سا أسابيع أنجاني تو آه، ومن كان sannance wa na filatan amma filatu fil lugha kari kari abin da ya da su shi ya kira da annafi Allah ce min alladhi fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmud da haka dukiya ta ganima ma aka kiranta da annafila saboda mai ta karu akan asalin da aka fita jihadin domin sa shine dokakar addinin Allah subhanahu wa ta'ala to sai aka samu wurin jayar kan kafirai da haka sai aka sami ganima to kaga wannan ganima ta zama kari akan asalin da aka fita zuwa gare shi shi ne ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa to da haka sai ake kiran ganima ɗin da annab gana'in al'amfar ya sa'alunaka anin amfar قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأنا كلا تو جمد عبد الله الصنابي شن صحابي من كوكما با صحابي من آه، الإمام آه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كما يلي في كتاب العلم الكبير لترتيب أبي طالب القاضي لتافل أبو عيسى الترمذي رحمه الله آه، يا تنبي امام البخاري جمد da wannan shi abdullahi sumabi cewa shi abdullahi sumabi innan wane sai imam bukari ce a ai abu abdullah abu abdullah as-sumabi sunan da shine abdurrahman bin usayda wanda kuma shi tabi'i bai ji daga annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka wannan hadisin mursal wahami ne imam malik rahimahullah ya yi in ji shiwa al'imam bukhari rahimahullah abu abdullah sai ce abdullah to dukkanin kuma waɗanda suka yi ruwaya ta wannan hadisin daga imam malik bin anas dukkaninsu in banda mutum biyu sun rawace shi ne da abdullahi sunadi da abu abdullahi sai mutarrik bin suleiman wanda shi a almadi na imam malik ya ansa akwai mutarrik bin abdullahi bin shakhiyar ahadu tabi'in wanda shi wannan tabi'in wasu suka yi zala suka yi kuskure إن أكد في مضطر حمار السيسي أي مضطر إلى عبد الله بن الشخير هذا اذكره فمن مضطر بن عبد الله بن الشخير في طبقة شيوخ مالك وأنا كما شيء مضطر بن بن سليمان فيكما تلميذ مالك المات إمام مالك بن أنس sannan اسحاق بن عيسى الضداع إسحاق بن عيسى أكن في مصر إسحاق بن الطباع هكذا هذا وسنت بأن بن الطباع فشين ذي إسحاق بن عيسى الطباع فشكم الرواية تساوي لفسك رواية ود الإمام البخاري قدر بالدرس التاريخ الكبير تابوت شيء عن أبي عبد الله ذكر اجل ابو عبد الله الصنابي اما روايه وقت كما تبت كم مسلم الايماني احمد بن حنبل من سيسا ريا درغوة المادة شي امام مالك بن حنس بند بقاره شين من عبد الله الصنابي ذاتي ابو عبد الله أكثر آه. دل هكذا wannan ya bayu a wannan magana ta imam al-bukhari kuma haka ya haya bin mahin abu zakariya imam al-jahl wa tarabil shi ma ya tafi haka ali bin abdullah bin ja'far al-madini shaykh al-bukhari shi ma sun tafi kan abin da imam bukari ya kamar da ibn abdulbar al-namari cikin al-tamhid imam bin muwaffa min al-ma'ani wal asani rahimahullah ya kawo magana kuma shi ma ya tafi akan haka cikin at-tamhid da al-istidkar cewa abdullahi sunabihi tabi'iyyun ne walaysa bi sahabiyyin ga sahibin da aka bai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka imam bukari ya ce wahami ne daga imam malik da anas anas saboda haka abu abdullahi ne ba abdullahi sumawi ne ba al-hafiz ibn hajar cikin al-isaba fi جميل الصحابة تهذيب التهذيب رحمه الله أتازم الشيء عبد الله الصنابهيري yake cewa jingina cewa wahami ne daga imam malibi da anas wannan ba daidai ba ne ba zai karɓi ba saboda imam mali ya samu suka goyi bayansa wajen rawaito shi wannan hadisi daga sa zai bin asu ah, ya ce akwai shi ah, abu zassan محمد بن مطرق وواند حديث يابت كن سنن أبي لو كتاب الصلاة الإمام أبو دو ياكاوش يريد ياكاش كتاب الصلاة وما ياكاوش آه، بانجر مبتن يومتن دواغ كزيد بن أصلا دواغ أطاب نسار دواغ عبد الله السنابه دواغ أبارة من الصلاة kage ce abdullahi sunabi zuwa ga ubada bin sunabi kira ce da abdullahi sunabi wadda ya samu tabi'a kuma ta zuhair bin muhammad aidan kan cewa an cewa ubada bin sunabi abu muhammad ya ce wuturi wajibi ce sai ce kaza abu muhammad yani akhata abu muhammad abu muhammad ya yi kuskure domin wannan lugha ce hijaziyya ahalul hijaz sukan kiran alkhaɓo da alkazib su ce alkazib na nufin mai alkhaɓo kuskure ba wai karya wadda hankalinka zai kai zuwa gare ta kamar hadisin da ya tabbata cikin sayi bukari sayi musulun malaka cewa kadaba abu sanabi game da cewa iddar subai'iyya subai'a al'aslamiyya cewa iddar ta tsakari bayan ta daga ta haihu kuma wa ulatu ahmali ajalahunna an yadhana hamlahum sai manzo Allah ce kadaba abu sana ay akhata abu sana yayi kuskure cewa ai salloli guda ne su ne Allah ya farauta a kan bayansa ciki ba na ba wuta sannan ga hausu bin mai shara wadda ruwa su tana cikin sunan ibn majah ga zai bin aslan shi ma zuwa ga asabi ne sa zuwa ga abdullahi sunabi shi ma take abdullahi wannan hadisin duk da yake shi al-hafiz yana nuna ruwaya hausu bin mai shara ma'ana ruwa su ce game da hadisin da yake batu kan hana yin sallan na nafila a wasu lokutan da wannan kuma wannan hadisin na batun kankar zurbi da mutum ya bari sannan wannan ruwaya ta shi da mutuwar mutarri ta wannan hadisin ta zo cikin musulman da imanin abin hamba aka زهير بن محمد كما رواية ستابت كم مسمد الإمام أهم بن أنبل تفسك ربتم لو كتن لأك أنا ينادر بارم حديث كما سيأم سمك عبد الله عبد الله الصلاة وانا رواية ta cikin musnadul imami ahmad bin hanbal wanda abu ja'far al-tahawi ya fitar da hadisin da wannan isnadin cikin sharhu mushkil asar ibn al-athir cikin usul al-ghaba fi ma'rifat as-sahaba ya fitar da hadisin ta hanyar al-harith bin qusama zuwa ga shi zuhair din bin muhammad har dai zuwa ga shi a babin isa sai ce kuma an abi abdullah an gane ba a nan sai ce ne abu abdullah an gane to ibn adam ke cewa to idan muka tattara waɗannan mutane guda hamsu bin mai sa sai wa abu sassan محمد بن مطار بن زهير بن محمد مثلا يقول سنرويكو كمال عمار شيني وزيد بن أصلا دتي عبد الله الصنابي تو أشياء كان يجيك أن أكسكر كمال بذي ذوي بقى بذي ذوي بقى بذي ذوي بعد غريش بذي ذوي da haka ma kamar yadda yake littafin الحظ على اقتباس الحديث من أبو الفضل السليماني كتاب الحظ على اقتباس الحديث أبو الفضل السليماني رحمه الله يكاو إسناد زوا معن بن عيسى رحمه الله ذلك تكن المدرج الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس يسيد da مالك بن أنس anas آه، mutane suna rai cewa kana kuskure wajen sunayen marwata kakan cewa umar bin usman bacin amur ne bin usman kakan cewa abdullahi sunabi bacin abu abdullahi sunabi ne kakan cewa umar bin al-hakim as-sulami Ba sun kuma mu'awiya mu'awiya bin hakan amma ce umar in ka duba motsa kuma ka za ka sa batun yanta bai wa eh, wannan da an nazara ce a ina allah ya ce yana sa ni wa cikin kai zama malamin umar ya kira in ka duba al-muwatta eh, bi riwayati ya bin kasim bi riwayati yahya bin yahya al-laysi dukkanin wanda suka rawaito da shi imam malik in ka ɗauki ah, kitabu risala da imam shafi wanda ya rawaito da malik za ga malik ya umar yake cewa din haka bacin mu'awiya bin hakan ne as-sulami to sai imam malik ya cewa haka muka haddace a sai kaga ba da gurin sa ne yace kuma muka yi kuskure waye ko ba ya kuskure da mashi musa yace amma haka muka haddace to kaga wani sai yake na kace imam mali ya ji abin da yi ne ya faɗa abin da ya faɗa shi ya saboda haka kenan matsalar daga shi malamin su zai zaid bin aslam to wannan kenan to da haka al-imam abu hatim muhammad bin idris abu hatim al-razi rahimahullah kamar yadda ke kitabun marasiyin na ɗansa abdurrahman bin muhammad bin idris wanda yake a shahir bin abi hadi yake cewa su uku ne abin da ke shahararru as-sunabiyun as-sunabiyun yace akwai abu abdullah abdurrahman bin husaina as-sunabi ita wannan tabi'i sannan ce kuma akwai abdullahi sumari wanda wace shi wannan bai tabbata sahabi ba ne wannan ke ya ce sannan kuma akwai as-sunabihu binul a'asar shi kuma wannan sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin sai na cikin sunan ibn majah kaga su uku kenan daga wajen batun cewa ta shi wannan abdullahi su sahabihi hidin sahabi ne ko ba sahabi ba waɗanda suke ganin cewa sahabi ne sun lura da wasu abari su ne kamar haka ibn sa'ad a kitabun tabaqat ya yi ruwaya ta hanyar shi har su bin mai sa har zuwa ga shi abdullahi sunabihi kuma shi allah sunabihi ya ce na ji manzan Allah ya ce na ji manzan Allah ce da haka ibn sa'ar ya gida ya cikin sahabban da suka sauka a gari sham a littafin da kitabu tsarfa sannan ya zo a ruwaya ta shi imam ahmad hanbal nan ma sai sarraha bis sama shi zarrabi ce na ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka ce gashi ya sama ya ji da manzon Allah ya ce ranar da cewa mai sahabi sai dai mishkila shine shi a Zuhai bin muhammad kamar yadda ibn abdulbar annabar ya faɗa cikin uh, at-tamhid dangane da cewa yana da matsala duk da al-imam ya cikin littafin uh, uh, al-ilam bi sunnati wanda shaykh nasr bin madah yana cewa wannan maganar ba dai bace domin shi zuhai bin muhammad bukhari ya kafa hujja ce bukari ya yi ruwaya ta hanyar sa to kuma ruwaya bukari ta hanyar sa ruwaya ce min babin mutaba tare da wanda istishhar ba wa ihtijaz saboda haka gaskiyar magana yana da matsala kamar yadda abu hakim razi ya faɗa kamar yadda yake a kitabul jadd wa ta'dil a tarjama shi zuhair bin muhammad bin harb zai yake cewa zuhair bin muhammad cikin haddasa game da hadisi yace su akwai akwai akwai matsala yace don haka idan ya bada hadisi da ka to akan samu azali kurakure cikin hadisi to shi ma ga hafsu bin mai shara shi ma yana yakan yana da masana shi yasa ibnu haka da karibul tahzib yace sikatun rubbama wahima suka ne amma rubbama wahima Sai kan dan samu wahima an gani to da haka wannan eh, cewa da shi Allah bin asmabi cewa ya ce na ji manzo Allah ya ce to wannan zai dauki cewa kuskure daga Hamsu bin Maisara da kuma shi Zuhair bin Muhammad sai suke tunanin haka ya ba su hadisi da shi gadi sana ah, sannan ah, abin da yake nuna karfafar magana shi imam bukari cewa abdurrahman bin usaila ne abu sheikh ya yi waya ta hanyar hisham bin sa'ad a kitabu a tabbatin muhaddisin bi asbahan an gane ba har zuwa ga zaid bin aslam sai ce zuwa ga ainihin shi abdurrahman bin usaila abdurrahman bin usaila abdurrahman bin usaila wannan kaga sai yake nuni kan cewa shi abdullahi sumabi din shi ne abdullahi bin usaila abu abdullahi tun daga shi a abu shaƙi ya rawaito hadisin zuwa gare shi zuwa ga manzo Allah shi kuma tabi'i ne don haka kaga hadis ne mursal hadis ne mursal sana'a al-imam bukhari ya rawaito hadisin a littafinsa at-tariq al-awsat ta hanyar shi ishaq bin isa zuwa ga imam malik zuwa ga zaid bin aslam sai ce zuwa ga as bin abdullah as bin abdullah to da wannan sai suke cewa ma'ana daga marawaita ne aka samu mai canza sunan ma'ana wani ya faɗi a alkunyar a matsayin suna ya ce abdullah ba cin abu abdullah ɗin wani kuma ya faɗi wato suna ya ce abdurrahman bin usaila wanda shi ne a abu abdullah ya ce shi ya sa aka sami waɗannan bambance-bambance wajen tantancewa an gane ibn kari ibn hussein littafinsa ma'ujan sahara ya kawo shi abdullahi ismaili a cikin sahabbai amma sai ya dauka akan cewa shine as-sunabi bin al-a'sa sai dauka mutum ɗaya ne ba tun daban-daban ne as-sunabi bin al wannan sahabi ne an gane ba sannan abdullahi sunani shi ma daban da haka kenan kaga mun samu sakamako cewa imam mali wahamin nan ba da gare shi ba kamar da ibn hadar ya yi magana wadda kuma almizi ya ya riga ibn hadar wajen yin wannan magana shi tabbatar ta hadithi kama hmm. rahimahullah to da kaga shi abu abdullah hakimin nisaburi ya tafi cewa sahabi ne haka irin su alkandahalawi cikin audul misali shi ma ta da har yanzu dai abin da yake wurinsa wannan sahabi ne shi abdullahi sunabihi haka ahmad shakir a tabikin da ya kitabu risala shi ma ya tafi akan cewa wato ainihin a sahabi ne saboda haka dukkan wata magana kawai da take kwamba-kwamba a ajiye ta amma gaskiyar magana maganar irin su al'imam bukari su al'imam alif bin madini su al'imam yahya bin ma'in ba magana ce mai saukin a ture ta nan take saboda su ne ainihin da ah, bi hada sabab dukkan wani zai hukunci kan hadisi to wajen su yake koma maganganun su yake dauka da haka maganar ahmad shakir anan ba a ba duba ba ce ba ba ba ce sai an samu abin da yake rushe wannan maganganun nasu kan cewa wannan sahabi ne to kaga an shi kenan magana ta riga ta ta tabbar cewa sahabi ne amma in ba haka za a gina akan asalin maganganun musu. domin su su ne iyaye su ne jagorori wanda banganinsu su ne ababen da ake ɗauka a tankare a rere a fitar da abin da ya tabbata zuwa ga manzana da wanda bai tabbata ba da aka rushe maganar su ba da hujja ba wannan ba wani wanda ke karfafi dole sai da hujja inda mutane sukan iya kuskure eh, amma dai ah, abinda za mu gane a nan shi ne wahamin dai ba daga shi imam malik da arsa rahimahullah ba daga gare shi ba wajen kiran cewa ah, abdullahi a a sakamakon ya sami a ah, mutaba ga hadisin batun hana ah, wato ainihin yin nafilfili a lokuta da aka hana eh, Dabda da fitowar rana lokacin fasuwa rana lokacin da rana take tsakiya an gani wanda hadisin yana cikin sunanin nisa'i as-sughra da al-kubra ta hanyar shi imam malik da anas wanda kuma haka al-imam abdurrazzaq rahimahullah ya kulle shi cikin musannaf haka al-imam ibn majah ya kulle cikin sunan ibn majah ta hanyar shi abdurrazzaq haka al-imam ibn hanbal ya kulle cikin musnad ta hanyar shi dai عبد الرزاق آه، هكا إمام الشافعي يأخذ شيء آه، كتاب الأم آه، كتاب الرسالة لكما مسلم الشافعي في ترتيب السن كهنية شيء مالك بن أنس رحمه الله هكا إمام الثاني يأخذ شكين التاريخ الكبير التاريخ الصغير هكا إمام البيهقي يأخذ شكين اسم الكبرى معرفة السنن والآثار فهمت kuma shi kansa imam malikin ya fita cikin almuwatta za mu karanta shi a nan gaba za mu karanta shi a nan gaba insha Allah don haka dai a ture a dunkule تحرير القول في هذه المسألة شيني والله حديثي مرسل حديثي ne wato ainihin mursal mursal mursal sahihun ne amma mursal to amma yana da wasu shawahid kuma wanda suna goyon bayansa an gane ba yana da shahid na hadisin amru bin abasa wanda yana cikin sunan ibn majah da al-mustadrak na abu abdullah hakim nisaburi sannan yana da shahid na hadisin uh, ka'ab bin marra wanda yana cikin musnad al abu bin hanbal sannan yana da shahid na hadisin abi umama al-bahili sudai bin adlan wanda yana cikin musnad al-imam Ahmad bin Hanbal al-Muqaddam al-Awsat da al-Muqaddam al-Saghir da Abu Qasim al-Tabarani da lafaza manta juna kuma ta hanyoyi daban-daban sannan kuma ga yana da shahidi wanda shine jigo na bayar hadisin Usman bin Affan yana cikin sahih Usman asalin sai na Bukhari da Muslim an gane wanda mun karanta shi a baya sannan yana da shahidi da kuma hadisin abi huraira wanda yana cikin sahih muslim za mu karanta shi a nan an gane da haka dai hadisin ya tabbata marfu'an zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ta wannan hanyar mursal wannan hanyar wato ainihin eh, mursal ah, Abin da muke fahimta uh, wannan hadisi mun fahimcewa alwala wato ibada bauta ce ga Allah subhanahu wata'ala inda aka ce iza tawadda al-abdul mu'min idan ba wa mu'min yayi alwala idan wa. wannan sai ke nuni akan cewa shi alwala bauta ce inda ka ga bauta ce ga Allah shi dole ka yi ta yadda aka tsara yadda karanta ba bisa yadda ka so ba sannan kuma mun fahimta cewa kowane aiki na alkhairi yakan zama karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wa yayin da zanto an yi aikin bisa imani inda ka ce mai al-mu'min mumin sai da imani kenan ko da za yi aiki da kirki in ba imani aiki zai zama karfafe ba zai zama karfafe ba da haka Allah ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aya sitini wa huwa mu'min fa ulai kana sa'yuhum mashkur eh, dukkan wanda ya nufaci lahira kuma yayi aiki aiki lahira domin ita lahira ya same ta alhali yana mai imani من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنقينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كاغا نما وهو مؤمن سينا مثل إيمان فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتب دول سيد إيمان سيأنسى من إيمان an gani ah, sannan kuma ah, a wannan hadisi ah, mun fahimci cewa daga cikin ababen da ake alwala akwai kurkura akwai shaƙa an gani to a matsayin kurkura da shaka ne matsayin cikin alwala jimhurin ulama al'imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi sun taba kan cewa sunna ce mustahab abin sun amma ruwaya daga al'yan bin hamdu taba kan cewa kurkura da shaka wannan wajibi wanda kuma shi ne abin da yake daidai shi na abin da yake an gani domin shi na abin da hadisai na manzo Allah suka nuna hadisin abla bin abbas yana cikin sunani abi dawud da hadisin laqid bin sabir shi ma na cikin sunani abi dawud wanda sun zo da yanayi na umarni wanda kuma al'asul fil amri al-wujub asali cikin umarni shine wajibi kuma ga shi ba a rawar mun manzo Allah ya taɓa yin alwala da yi kurkura ko bai shaƙa ba an gane za ka zan tofi inganci wajibi ne sannan mun fahimta a wannan hadisi kowace gaba da ake wankewa da wadda ake shakawa yayin alwala to kuskuren da mutum ya aiwatar da wannan gaba din kuskuren zai na ta tare da ruwan alaunar da a wannan lokaci wannan yana nuni game da hadisin da yake cikin sayi bukari da sayi muslim bangaren cewa zinar idanu ta ce mai kallo idan ka kalli macen da ba ta kalla ba ah, zinar hannu tabawa an gane ba zinar kafa ba takawa da inda barnar da ke to dukkan wani abu da ka aiwatar da idaninka ka kalli wani abin da bai dace ba ko ka shaƙi wani abin da bai halatta ka shafa ko ka taɓa wani abin da bai halatta ka taɓa ko ka je inda bai halatta ka je to idan ka yi alwala duk kurakuran da ka aiwatar da wannan gaban naka za su fita sai malamai suke tattuna wasu kurakure ne shi manya ko kanana alƙadi iya cikin tsarin sa ikimalin mu'ulil da alhafiz ibn hajar cikin fatahul bari da inda yake batu kan hadisai da suka zo irin wannan batun sai ke cewa zahiri ya nuna manyan da kanana gaba daya yake ibn hajar sai dai malamai sun takaita cewa kankara tana ga wato ainihin kanana ne banda manya wanda shi ne abin da ibn arabi shi ma da cikin kitabun gabas da kuma abutul ahawazi da sharhi tirmizi cewa wannan ya ke banta ne game da kanana ne duka kuma ya ke banta ne game da abin da yake haƙƙi ne tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala bai shafaƙin bayi ba ibn arabi ya ce abin da yake haƙƙi ne na bayi a kanka wannan ba mutum alwala za ta kankare maka ko sallah sai dai sun yafe maka ko ka nemi musu da haƙƙinsu amma wani ana magana game da haƙƙin da yake tsakaninka da mahalicinka Allah subhanahu wa ta'ala shi ake magana shi ake wato ainihin magana sannan kuma alkazi iya cikin imanin mukulim haka ibn arabi cikin awatul hawazi suka ce batun da aka ce kurakuran za su fita daga kowace gaba da yake wankewa yayin alwala suka ce wannan ana nufin mai yin gafara shi domin su kurakurai ya ba wasu abuwa wani mana za a iya ganin su balle har a ce ga suna fita mana kawai na nufin da Allah ya masa gafara Allah ya masa gafara to sai رحمه الله bi rahimahullah cikin littafin على جامع mu'tari تأكبه بذلك tirmizi ta akabu bi zalik sai yayi wa ibn arabi ta akili yace a wannan magana abin nufi ba ta bakiya bace ai su kansu zunubai suna da alamunsu yana bayyana ga ma'abocinsu ga wanda suke masana Allah in sun kalli mai laifi za su iya gane su gane mai zunubi saboda su sun zanto na Allah ya ce kuma zunubai su yana yana bayyana a ce ga hadisi cikin jami'in zunubi da asnan kubra ta imam musa'i da sunan ibn majah hadisi na abi huraira da wani su manzala ke cewa idan bawa ya aika zunubi sai a dauki wani bakin dugo sai a daga akan zuciyarsa in ya kara sai a kara digawa in ya kara sai a kara digawa har zuciyar ta yi baki wulin to daga nan ya samu mai arrayin shi ne Allah ce kalla bal rana a kuma bijin makamu ya ci in ya tuba kuma sai a yi sai a cire ya ce kuma ga hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sunanin nasa'i musnadul imami ahmad bin hanbal sahih ibn khuzaimah cewa alhajar aswad da fari ne tas ya fi nuna ma tsananin fari zunuban mutane su suka mai da shi rigirik duk da yake hadisa akwai magana ta ɓangaren ismailus ya ce to kago da sai yake nuni akan cewa a ce zunuba suka yi tasiri asiyuti cikin kutun hukutar da ce to idan zunubi zai yi tasiri kan dutse har yanzu da dutse zama baki wulin to ina kuma ga ya shi mutum ya ce sannan kuma ababen da suke al'amuran haka ai su ma kan iya zantowa kamar ababe masu ciki a bujirar da suka da ake bujirar da ababen da suke masu ciki don haka zunubi din zai iya zanto yana fita kamar yadda ruwa ɗin yake fita tun daga sunaye ne Allah ce an sanar da annabi Adam wa allama Adam al-asma kullu sai ce thumma a'radahum ala al-mala'ikati fa an biuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sunaye amma ababen wanda aka iya ganin su aka iya taba su eh amma kuma gashi Allah ya ce an bujirar da su ga ta kaga bujirarwa sai ga abin da yake ba za ka iya taba shi ita don haka wannan za a ɗauke shi a matsayin hakika wanda kuma shine da al'asal tilka la fal haqiqa saboda haka zunuban za su za su an gane za su manyan zunubai kuma wannan bawa sai ya yi wata tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kamar yadda abul abbas al-kufi yake fara cikin al-muhim yake cewa wannan kankar zunubai din yace ga wasu bayi daga cikin bayi na Allah subhanahu wataala masu alwala din takan zanto har ma da manya-manyan zubar nasu Allah ya kankare a sakamakon abin da suke da shi na ikhlasi da kuma kyautata alwala da tsayawa wajen yin alwala yadda ya kamata to a dalilin wannan har manyan masu Allah ya kankare su gwagwadon ikhlasin su gwagwadon ne kyautata alwala gwagwadon biyayya su ga Allah gwagwadon biyayya su ga min ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka zai iya shafar wasu ta bangaren mai hatta manyan ba Allah ya ne da kankare musu wasu kuma iya wato ainihin kanana gwargwadon dai ikilasi na wato ainihin mutum to wannan magana ta abin abbas a kudubi tana da kyau kwarai da gaske tana da kyau kwarai da gaske an gane sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci cewa wato kunne amin hukuncinsa yana tare da da kai inda aka ce fa iza masaha bi ra'sihi kharajat al khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi kaga sai aka danganta kunne da kai zaka al-imam abu hanifa da al-imam malik da al-imam shafi'i da da al-imam ahmad bin hanbal duk sun tafi akan cewa kunne wato tare ki da kai sai dai shi al'imamu shafi ya ce za a shafi kunnen ne a matsayin shi ma karan kansa ta inda yi ya babanta da al'imam abu hanifa da al'imam mali da al'imam abin hanbal sannan kuma shi al'imam abu hanifa kuma shi ne abinda al'ahana suke kai shi ya taba akan cewa ruwan da aka shafi kai da shi da shi za a shafi kullu amma al-imam malik al-imam shafi al bin hanbal su kuma taba akan cewa sai an ebo sabon ruwa ruwan da aka shafi kai daban haka ruwan da za a shafi kullu shi ma daban to amma abin da yake daidai abin da al-imam abu hanifa ta fata shi ne da haka ruwan da ka shafi kanka da shi za ka shafi kullu wannan shi ne abin da yake daidai sun dogara da hadisin abdullahi bin zai wanda yake cikin asnan kubra ta imam nasai cewa wai ya ce manzo Allah ce eh, manzo Allah ya akhudhu bi udnayhi iman. ghayra al-ma'i alladhi akhadahu bi ra'si eh, manzo Allah ya kan dauki ruwa ya shafi kunnan sa ba da wanda ya shafi kansa da shi wannan hadisi ne sha abinda yake al-mahfuz kamar yadda yake cikin sahih muslim eh, shine manzo Allah ya ya shafi kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa inda lokaci ya kai shafi kansa da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa kamar yadda yake hadisin auro bayye binti mu'awwi wanda yana cikin sunan abi dawud to wannan shine amma fa abin da yake ya tabbata kamar yadda ibnu hajar ya yi zuwa ga cikin bulugul maram sannan ga hadisin al'udu na gina ba'as na abi umama al-bahiri yana cikin sunan abi jami'in jami'u tirmidhi ibn majah ya zo ta hanyar sahabbai da yawa wanda shekul albani sun yi sulatul ahadis sahiha ya tattara hanyoyin hadisin haka al-hafiz ibn hadar ya yi magana cikin at-tarhis da al-firaya amma in kabi bi hanyoyin hadisin kowane sahabi a iya hanyar da hadisin da kansa to akwai matsala amma in ka tattara hanyoyin gaba daya wani yana nuni akan cewa hadisin yana da yana da wato ainihin asali wanda shekul albani ya yi magana mai kyau a kan hadisin cikin silsilar da sahiha wa shay'un min fiqhi wa qawaidiha mujallad da farko to haka dai a dunkule shi ne ruwan da aka shafa kai da shi za a shafa kuma amma wasu malami suna ganin cewa a kunne a fuskar wanda wannan shine mazhabul imam az-zuhri rahimahullah ya ce ai ga hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an gane da wani su an da ya ta hanyar aisha ya ta hanyar alibi na bitali radiyallahu anhu game da manzo Allah in yi sujuda yana cewa mai an sami na cewa wani lokaci sajada wajahi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fuska ta ta yi sujuda ga wanda ya halicci fuska kuma ya tsaga ji da gani daga fuskar kaga ji ana nan kunne kaga sai raba shi da kunne su duba inda malamu suke kokarin cire kunci da za haka kenan in an tashi lokacin da aka wanke fuskar sai a yi za a shafa kunne amma wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske inda nan fuskar da aka faɗa ai ana nufin wato ainihin wato ainihin ah, fiska din ana nufin shi mutum din gaba ɗaya ka cokan ɗinsa a gani gaba ɗaya ka cokan ɗinsa ake nufi yana nufin shi kansa gaba ɗaya yake nufi sassana tunda Allah ce a ah, ma'ana wala ta da'u Allah Allah ila an asa la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un illa wajen kaga shi kansa Allah yake ne amma sai ya mace fuska saboda tabbatar da kansa cewa na da ina da fuska kaman wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma haka sai aka ambaci fuska amma ana nufin shi karan kansa amma ya ambaci fuska so yace eh, gaba mafi tsada daga cikin gaba na dan adam sai Allah ya ambaci domin ya tabbatar da kansa yana da fuska irin wata zaci domin shi laysa ka mislihi shai wa huwa sami'ul basir an gane ba to to wannan kenan a takaice hadisin akwai ragowar bayanai a kansa amma duba ga lokacin da akwai hadisi na baya ibana da mutaka da shi sai mu tsora masha Allah wa bihadar kadar kifaya alhamdulillah rabbil alamin yake cewa mara ni ce ina shayarwa ina kuma ramuwar azumi mara in zan yi azumi na kan sha wahala sosai saboda shayarwa shin akwai wata hanya zan samu sassauci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mutukar kina shayarwa kuma in kika yi azumi za ki fuskanci damuwa da matsaloli masu tarin yawa to a nan sai ki ajiye azumi sai ki ciyar sai ki ciyar wannan ce fatowar abdullahi bin abbas ta ce kuma fatowar abdullahi bin umar kamar yadda yake sunan dar hukumi da sunan kubra fi ma bai haƙi da wani su saboda ka sai ki abin nan sai ki ciyar sabanin eh, ibn hazamin zahiri cikin al-muhalla bil asab shi yana ganin ba ma ba ma cewa kuma ba ta ramu ai shi kenan ku ba ki da iko wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske ko da wani ya ganta magana ce mai rauni eh, sabanin kuma magana cewa sai kin rama ita ma wannan magana mai rauni wannan shi ne a'lam